الحمد لله الذي جعل الذكر عبادة وقربة وأمر, وأمر عباده المؤمنين بالتوحيد إليه لينالوا عنده منزلة رفيئة وزلفة وأسلي وأسلم على نبيه الرحمة ومصباح الهدى محمد صلاة دائمة تليق بمنزلته وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أنه لا ينجى أحد منا إلا بذكر الله تعالى ولنا في ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والأسوة المباركة قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلا يكون الإنسان مقتديا بالرسول صلى الله عليه وسلم اقتداء حسنا إلا إذا كان راجيا الله واليوم الآخر وكان ذاكرا ربه تبارك وتعالى ذكرا كثيرا ومن فوائد الذكر إخوة الإيمان طمأنينة القلوب الذكر يطمئن به القلب كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ومنها أيضا ذكر الله تعالى بين الله تبارك وتعالى أن الناس ينبغي عليهم إذا جد الجلد إذا جد الجد وإذا جاءت الأمور الكبار فعليهم أن يذكروا العزيز الجبار قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فبين الله تبارك وتعالى أن على الناس أن يذكروا الله تبارك وتعالى في هذا الموطن العظيم موطن الجهاد والجهاد والإقبال على الموت شهادة في سبيل الله تبارك وتعالى من فضائل الذكر إخوة الإيمان ذكر الله من يذكره لقد جعل الله تبارك وتعالى مقابل أن يذكره العبد أن يذكره الرب وهذا عطاء كبير جدا يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملأ خير من وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة الله تبارك وتعالى جعل في مقابل ذكر العبد لربه أن يذكره الله تبارك وتعالى فإذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه وإذا ذكر العبد ربه جلت قدرته في ملأ ذكره الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه ومن ذلك إخوة الإيمان لعن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مستصنيا ذكر الله وما والاه فعلينا إخوة الإيمان أن نجتهد في الذكر لأن الله تبارك وتعالى جعل الذكر هو منشور الولاية الكبرى ولا طريق إلى الله تبارك وتعالى يفضي إليه هو أوسع من إدامة وإدمان ذكر الله رب العالمين حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدنيا بعيدة عن الرحمة إلا ما كان متعلقا بذكر الله تبارك وتعالى فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما فالدنيا ملعونة مطرودة عن الرحمة لأن الله تبارك وتعالى منذ خلقها لم ينظر إليها وهي لا تعدل عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة وهي ملعونة ملعون ما فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله وما والا وعالما ومتعلما فهؤلاء إخوة الإيمان هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من اللعنة وقربهم الله رب العالمين إخوة الإيمان الذاكرون الله تعالى في ظل عرشه يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى الذكر موصلا إلى أكبر الخير وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أمرا كبيرا أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويكون الناس في العرق على حسب أعمالهم فمنهم من عرقه إلى أن يغطي قدمي أي إلى كعبي ومن الناس من عرقه من عرقه إلى ركبتي ومنهم من عرقه إلى وسطه ومنهم من عرقه من عرقه قد ألجمه إلجامه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم والشمس دانية من الرؤوس والناس في القلع والاضطراب والهم في الموقف العظيم ومع ذلك يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم هناك سبعة يزلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال صلى الله عليه وسلم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا إخوة الإيمان اعلموا أن الأذكار غراس الجنة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه لا يقعد قوم يذكرون الله تبارك وتعالى ويتدبرون في آلائه ونعمه وعطاياه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده بل إن إبراهيم عليه السلام خليل الله جل وعلا لما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة الجنة طيبة التربة لأن تربة الجنة من المسك الأصفر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عذبة الماء لأن ماء الجنة والأنهار التي تكون في الجنة لا يمكن وصف ما هي عليه من الحلاوة والعذوبة وغير ذلك من الصفات الجميلة وأنها أي الجنة قيعان جمع قاع وهي الأرض الفلاة التي ليس فيها بناء وليس فيها شيء ولا شجر فيها ولا بناء يقول إبراهيم الخليل وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا يا محمد أقرع أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان أرض فلات لا بناء فيها ولا شجر وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإذا قال الرجل هذه الكلمات إذا قال المسلم أو المسلمة هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له في الجنة نخلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فغراس الجنة فغراس الجنة إخوة الإيمان وهي قيعان أي أرض مستوية فلات أن تقول مثل هذا الذكر العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال ابن الجوزي لما ذكر هذا الحديث وعلق عليه سبحان الله قال كم ضيعنا من نخل في الجنة فهذه الأذكار العظيمة ينبغي على المرء أن يلتفت إليها والنبي صلى الله عليه وسلم دل على كلمات قلائل كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إخوة الإيمان أن من الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يفرج الله رب العالمين بها الكربات ويرفع الله رب العالمين بها كل ما يحيط بالمرء من حصائب الغموم والهموم وتتنزل بها رحمات الله رب العالمين ويكفي الله الإنسان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أهمه من أمر دنيا كما قال الصحابي للرسول صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان اعلموا أن الذكر حسن للعبد من الشيطان إن الذكر كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرز الإنسان من الشيطان لأنه من قال في كل يوم في الصباح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من قالها مئة مرة في كل يوم في الصباء وهي من الأذكار الصباء ومن أذكار المساء أيضا جعل الله تبارك وتعالى هذا الذكر حرزا له من الشيطان يومه ذاك فكأنه دخل في حسن وتحصن به كأنه دخل في حسن وتحصن به فلا يستطيع الشيطان أن ينال منه شيئا في يومه ذاك فتكون له حرزا من الشيطان يومه ذاك ولا يأتي يوم القيامة أحد بمثل ما أتى به إلا من قال مثله أو زاد عليه اللهم اجعلنا من الذاكرين dukkanin yabo da jinjina da godiya su tabbata ga Allah wanda ya ƙage halitta daga babu ba don komai ba sai don su yi bauta gare shi ‘yan uwa mu sani cewa babu wata bauta da za ta zamanto a karɓa a wajen Allah in ba an tsarkake Allah ba cikinta lallai duk abin da za mu yi ƙoƙarin ikhlasi a ciki ba don komai ba sai don bautanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala ta zamanto karɓaɓɓiya sannan mu sani akwai wani abu wanda yana daga cikin mafi tsada na bautar Allah wanda shine ambatan Allah wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbansa Allah maɗaukaki ya ƙara musu yadda ya ce ala'u bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa sahabbai shin bana ba ku labarin mafiya alkhairi mana ayyukanku waɗanda suka fi tsarki a wajen mamallakinku shine Allah wanda sun fi ku ciyar da zinare da azurfa sun fi ku haɗu da abokan gaba ku kashe su ko kuma su kashe ku manza Allah sallallahu alaihi wasallama yake gaya wa sahabbai haka sahabbai suka ce ba mu labari ya ma'aikin Allah manza Allah sallallahu alaihi wasallama yace ambatan Allah wanda shi karan kansa wanda Allah ya yafe masa abin da ya gabata na zunubansa da kuma wanda zai yi nan gaba tare da cewa Allah ya ba shi kariya daga shaidani. amma ka duba Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa mana yanayin da manzon Allah yake gurin ambatan Allah tace kanan nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani tace manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana ambatan Allah dukkanin yanayinsa ka duba shi Allah ya duba Allah ya ce li yaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma ga yanda yake ambatan Allah da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi ya kuma umarci bayi su yi da yawa haka wata rana yake cewa aya'jizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alf hasana fas'alahu sa'ilun min julasa'i kayfa yaksibu ahaduna alf hasanatin qala yusabbihu mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alfu hasanatin aw yu'attu anhu alfu khati'a yace ɗayan ku ba ya iya ba yayi kyakkyawan aiki dubu kowane yini sahabbai suka yi mamaki wani wa manzon Allah tambaya ta yaya ne ɗayan mu zai iya yin kyakkyawan aiki har guda dubu kowace rana annabi sallallahu alaihi wasallama ne shine yayi tasbihi tasbihi guda ɗari idan ya tasbihi guda ɗari sai Allah ya rubuta masa lada na kyakkyawan aiki guda dubu ko Allah kuma ya kankare masa zunubansa guda biyu ya kankare masa zunubansa guda dubu tasbihi nawa kai yau dan uwa tasbihi nawa kika ke yar uwa tasbihi nawa ni ni a karan kaina ga aiki mai sauki sai falala sai lada a wajen Allah shi yasa 'yan uwa mu sani lalle muna da koyi kyakkyawa muna da usuwa mai albarka cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah maɗaukaci ya ce laƙadi kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah wa dhakara Allah kathira Allah ya ce tabbas haƙiƙa ya tabbata gare ku cikin annabi sallallahu alaihi wasallama koyi kyakkyawa ga wanda ke fatan ya haɗu da Allah ya samu ladan Allah yake kwaɗayin ya haɗu da Allah Allah ya bashi lada ranar alƙiyama ya kuma ambaci Allah ambato mai yawa shi yasa 'yan uwa mu sani mutum ba zai zamanto mai koyi da annabi ba sallallahu alaihi wasallam har sai yayi koyi da shi koyi kyakkyawa ya kuma yi fatan Allah da ranar alƙiyama ya kuma ambaci Allah ambato mai yawa 'yan uwa lalle mu sani yana daga cikin fa'ida na ambatan Allah Shi ne zikiri yakan sa zuciya ta samu nutsuwa da zikiri ne zuciya take samun nutsuwa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi Allah ya ce alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi ta dhikrillah tatma'innul qulub Allah ya ce alladhina amanu waɗanda suka yi imani wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah zukatansu suke samun nutsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikirillahi da ambatan Allah ne ta tsuma innul qulub zukata suke samun nutsuwa kaga dan uwa idan kana ambatan Allah Allah sai ya sa ma nutsuwa da kwanciyar hankali duk wani kaka na kayi da wani bala'i da wani damuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya yaye ma sai dai ka sai dai ka ji wa'ansu suna faɗi amma ba dai ka tsinci kanka a ciki ba inda kana ambatan Allah shi ya sa kuma daga cikin abin da yake mafi lada ambatan Allah yayin wahala sai Allah ya kawo ma sauki ambatan Allah yayin damuwa sai Allah ya kawo ma mafita ambatan Allah yayin da aka shiga kaka na kayi da damuwa da tsanani sai Allah ya yaye wannan tsanani shi ya sa Allah subhanahu ta'ala yake gaya waɗanda suka yi imani kamar yadda yake cikin suratul anfal Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza laqitum fi'atan idan kuka hadu da wata tawaga daga cikin kafirai sai Allah ya ce fadhkurullaha kaseera ku ambaci Allah Allah ya ce fasbutu ku tabbata ku tsaya sai Allah ya ce wadhkurullaha kaseera ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun lalle za ku rabauta kaga nan Allah subhanahu wataala ya nuna lalle wajibi ne akan mutum su ambaci Allah akan mutane su ambaci Allah a wannan guri mai girma yayin da ake jihadi aka fuskantar wa mutuwa lalle kada a manta da ambatan Allah ‘yan uwa yana daga cikin falala da fa'ida na ambatan Allah shine Allah zai ambaci wanda ya ambace shi da Allah Allah ya ambace ka sa'an nan kuma a cikin mutanen da suka fi kowa alkhairi ko kuma a cikin tawaga ko jama'a wacce tafi kowa alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓo hadisi daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka Allah ya ce ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته حرولة الله سبحانه وتعالى يتي ni ina inda bawa na yayi zato gare ni sa'annan ni ina tare da shi idan ya ambace ni Allah ya ce idan ya ambace ni cikin ransa sai in ambace shi cikin raina sa'an sa'annan in ya ambace ni a cikin wata tawaga sai in ambace shi ni kuma a cikin wata tawaga wacce tafi wannan tawaga alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya ce idan wato ya kusance ni ɗani ɗaya ni kuma sai in kusance shi zira'i ɗaya ya ce idan kuma ya kusance ni gaba ni kuma sai in zo masa ina tafiya haka yace idan kuma ya kusance ni zira'i daya to sai ni kuma in kusance shi gaba gaba daya kenan yace idan ya zo min yana tafiya ni kuma zan je masa ina sassarfa wannan duk Allah yana gaya wa bawa irin matsayinsa a wajensa yayin da ya ambace shi yayin da ka ambaci Allah kana cikin tsanani sai Allah ya kawo ma mafita daga wannan tsanani yayin da ka ambaci Allah kana cikin damuwa sai Allah yi ma wannan damuwa yayin da ka ambaci Allah kana neman ɗauki sai Allah ya ma ɗauki cikin wannan yanayi ‘yan uwa mu sani daga cikin abin da ke nuna falalar zikiri ambatan Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya tsinannu ne amma sai togace ambatan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi yace ad-dunya mal'unatun yace duniya tsinanniya ce mal'unun ma ha. abin da ke cikin ta ma tsinanne ne sai ce illa zikirallahi wa mawala wa aliman wa muta'allima daga cikin waɗanda ya ce akwai ambatan Allah shine muhallin shahi. akwai ambatan Allah wato kenan duniya amfaninta idan kana so ta yi ma a wajen Allah gobe alkiyama kasance daga cikin masu ambatan Allah ka ka bautata wa Allah shine ribar zamanka a nan duniya amma idan mutum bai kasance daga cikin masu ambatan Allah ba to babu abin da zai zo ya yi amfana da shi gobe alkiyama a cikin wannan duniya ‘yan uwa mu sani cewa yana daga cikin falalar zikiri mu sani cewa waɗanda suke ambatan Allah rana alkiyama ranar da kowa ke cikin damuwa ranar da kowa yake cikin musifa da wannan musiba da bala'i to su suna ƙarƙashin inuwar Allah ranar alƙiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa daga cikin mutane guda bakwai waɗanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai ta Allah a wannan rana ranar da rana za ta kusanto zuwa kayukan bayi ka ji ƙwaƙwalen mutane suna tafarfasa a wannan rana kowa gumunsa zai zo masa ne gwargwadon aikinsa wani guminsa zai shanye shi gaba ɗaya haƙƙafarsa haƙƙansa wani guminsa ya zo masa iyaka cibiya wani guminsa ya zo masa iyaka gwiwarsa amma a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai waɗansu mutane guda bakwai wanda Allah zai inuwantar da su cikin inuwa tasa ranar da babu wata inuwa sai ta Allah a wannan yini sai manzan Allah ya ambata ya ce wa rajulun Allah khaliyan fafadat aina da mutumin da ya ambaci Allah babu kowa shi kadai ya tuna da Allah idanuwansa suka zubda ruwa suka zubda hawaye to wannan yana daga cikin waɗanda Allah zai inuwantar da su gobe alkiyama sa'annan 'yan uwa mu sani cewa ambatan Allah wani dashi ne da mutum zai yi wa kansa a cikin gidan aljanna kamar yadda kasancewa a nan kakan je ka dasa wani iri kakan je ka sa wani shuka wata ƙwaya kakan je ka sa taki to haka kai ma in kana ambatan Allah kake wa kanka shuka kake wa kanka dashe a goba a gobe ranar alkiyama kamar yadda annabi sallama ya faɗi yace la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala wa yatadabbaruna fi ala'ihi wa ni'amihi wa ataya illa haffatuhumul malaika wa ghashiyatuhumur rahma wa nazalat alayhimus sakinah wa zakarahumullahu ta'ala fi man inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa'insu mutane ba su taba zama ba suna ambatan Allah suna tadabburi suna tintintini cikin ni'imomi da falala na Allah da kyauta na Allah manzo Allah yace illa haffatumul malaika face mala'iku sun kewaye wa'annan mutane wa ghashiyatuhumur rahma face rahama ta lullube wa'annan mutane wa nazalat alayhimus sakina face nutsuwa ya sauka gare su sa'annan kuma babban takwashi shine wa zakarahumullahu ta'ala fi man inda Allah kuma zai ambace su a gurin waɗanda suke wajen Allah su ne mala'iku haka ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yayin da ya je Isra'i da Mi'raji ya hau zuwa sammai har zuwa fadar Allah zuwa samman sammai ya haɗu da annabi ibrahim tsiran allah da aminci su tabbata gare shi ya ce ya muhammad ya ce ya kai muhammad ya ce karanta wa al'ummar ka sallama ta gare su ka gaya musu sa'an nan ya ce wa akhbirhum sa'an nan ka ba su labari annal jannata tayyibatu turba cewa lalle aljanna ƙasarta mai daɗi ce sa'an nan yake faɗi a cikin hadisin cewa azbatul ma ruwan aljanna ruwa ne na daɗi ba na zartsi ba ya ce wa annaha qi'anun sannan kuma aljanna ƙasa ce kawai yacce ka sani ba komai ba shuka a kanta annabi ibrahim ya ce wa anna ghirasaha sa'annan lallai da shan wannan aljannar shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan uwa lokacin da ka faɗi wannan kalma to kaiwa kanka da shan bishiya a cikin gidan aljanna babu komai sai dai abin da ka shuka ta hanyar abin da zaka furta haka idan mutum ya faɗi wannan kalmar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar to wannan ya rasa wa kansa bishiya a cikin gidan aljanna ibn al Allah madaukakin sarki yayi masa rahama yayin da ya zo ambatan wannan hadisi ya yi ta'aliki a kansa na cewa manzan Allah gashi ya faɗi cewa wannan shi ne dashi da mutum zai yi wa kansa a cikin gidan aljanna yace kam dayya'na min nakhlin fil janna yace da yawa so nawa ne muka tozartar da dashen bishiya a cikin gidan aljanna ba mu faɗi wannan kalmar ba so nawa ne muka yi amfani da lokacinmu cikin zance yashashe wanda ba zai fa'idantar da mu ba so nawa ne muke hira cikin sha'anin duniya mun manta da ambatan Allah so nawa ne muke zama hira cikin abin da ba zai taba amfanar da mu ba mun manta da wannan da shi ina ma dai da dan uwa ka zauna ka ambaci Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka rasa wa kanka abin da zaka amfana da shi gobe alkiyama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin wani hadisi ingatacce yace kalmomi ne guda biyu masu sauki akan harshe amma kuma ababen so ne zuwa ga Allah ar-Rahman sa'annan kuma suna da nauyi a cikin mizani aka sa su yace shine subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim manzo Allah yace kalimat manzo sallama yace kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila ar-rahman thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim dan uwa nawa ka faɗi a yau nawa na faɗi a yau nawa kuka faɗi a yau sa'annan 'yan uwa mu sani yana daga cikin zikiri shine salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam iyaka girman ka ranar alkiyama iya matsayinka iya kusancinka ga annabi sallallahu alaihi wasallam iya yanda ka yawaita masa salati dan uwa ko addu'a kake so ka yi wa Allah Allah maɗaukacin sarki ya amsa raka wannan addu'ar da addu'a wai salati wa annabi sallallahu alaihi sallam? kana roƙa Allah in kana so Allah i biya ma wannan abin da ka roƙa Allah i baka i annabi salati sallallahu alaihi sallam. kamar yadda hadisi ya tabbata imam nasiruddin al-albani yace hadisi ne hasan cewa addu'a za a tsayar da ita ne tsakanin sammai da ƙasai guza ta tafi ba ta tafi zuwa ga Allah har sai mutum ya yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga 'yan uwa yana daga cikin azkar kenan sa'an nan mu sani cewa ‘yan uwa zikiri katanga ne wa mutum ga shaidan katanga ne za yi wa kanka tsari ne za yi wa kanka daga shaiɗan. kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a cikin hadisi kuma yana daga cikin azkarus saba yana daga cikin azkarul masa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawal mulku wa lawal amduhu ala kulli shay'in qadir manzo Allah yace man qala ha mi'ata marratin fi kulli yawm yace dukkanin wanda ya faɗi wannan kalma guda ɗari cikin kowane yini annabi sallama yace ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala hadha dhikra hirzan lahu min ash-shaytan yawmahu zak yace Allah zai sanya wannan zikiri kariya ga wanda yayi shi daga shedan a wannan rana nasa shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawul mulku wa lawul hamdu ala kulli shay'in qadir a wani hadisin annab sallallahu alaihi wa sallama yace fatakunu lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhat wa la ya'ti yawm al-qiyamati ahadun bimithli ma ata bihi illa man qala mithlahu aw zada alayhi yace sa'annan rana al-qiyama babu wani wanda zai zo da kwatankwacin abin da shi ya zo da shi sai dai wanda ya faɗi kwatankwacinsa ko kuma ya ƙara a kai kaga yana daga cikin zikiran safe shine la ilaha illallah wahdahu la sharika la lawul mulku wa lawul amdu ala kulli shay'in qadir sa'annan yana daga cikin azkarul masa zikire na yamma yan uwa abun mamaki abun mamaki abin takaici abin damuwa wallahi da za a kulle kofar nan a ce kowa sai ya faɗi zikirin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da safe wallahi yan kaɗan ne za su fita Yan kaɗan ne za su fita akwai wa'yansu ma wa'yanda kawai abin da suka ɗauka shine kai ba za ka yi zikiri ba sai ka kasance ɗan ɗariƙa kaza kuma galibi wanda yake zikiri na ɗariƙa kaza da za ka tsare shi wallahi sun matallahi bai san yaya manzan Allah yake ambatan Allah ba bai san yaya zikirin safa na manzan Allah ba kuma ka tuna duk ayar da za ka ɗauko cikin alkur'ani cewa Allah ya ce wa sabbi'uhu wa asila manzan Allah ya shige gaba ya tsere shi ya fara aiki da wannan ayar duk wata aya da za ka ɗauko ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbi'uhu wa asila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 amma yaya yake faɗi baka sani ba wani kalmomi yake amfani da su baka sani ba so nawa yake faɗi baka sani ba galibi wani kawai abin da ya ɗauka shine sai kana tsari ɗariƙa kaza shine kai kake ambatan Allah kuma galiban waɗanda suke wannan da za ka tsare su yaya manzan Allah ya ba su sani ba kuma duk wani hadisi da ke nuna ambatan Allah manzan Allah ya fara aiki da wannan hadisin sai da ma ya tsere sa'a cikin aiki da wannan hadisin sa'an nan ma al'umma suka fara yi kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce kanin nabi sallama ya Allah ala kulli ahyanihi dukkanin yanayin da manzan Allah yake ambatan Allah yake ya rage gare ni ni musulmi ya rage gare ka kai musulmi na san me yake faɗi ni ma na faɗi daga cikin azkarus saba wanda manzan Allah yake akwai ayatul kursi akwai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wama fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wama khalfahum wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasa'a kursiyyu samawati wal ard wala ya'udhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim man za Allah yakan karanta ayatul kursi a cikin azkarus sabah zikirai na safe yakan yi qul huwallahu qafa uku yakan yi falaki uku yakan yi nasu uku a wani hadisin yace duk wanda yayi yi huwallahu uku da safe yayi falaƙi guda uku da safe yayi nasi uku da safe manzo Allah sallama yace ka fatu min kulli shay ya isan masa daga dukkanin wani abu sa'annan daga cikin azkarus sabah اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور daga cikin azkarus saba Allahumma inni asba'atu ushihiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalika annaka anta la ilaha illa anta wa'adaka la sharika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk daga cikin azkarus saba akwai sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من زال الله دو وند يفد وند سافي yana mai yaƙini sai ya mutu kafin yamma ɗan aljanna ne in ji annabi Muhammad yace dukkanin wanda kuma ya faɗe shi da yamma sai ya mutu kafin safiya yace ɗan aljanna ne Ka ji falala sa'annan daga cikin azkarus ba. akwai wanda muka faɗi la ilaha illallah wa'adahu la sharikala la lawul mulku wa lawul amdu wa ala kulli shay'in qadir Ɗan uwa ya rage gare ni ni musulmi ne koyi da manzon Allah ne aiki da abin da manzon Allah ya aiki da shi ya rage gare ka saboda babu mafita kowace kofa a toshe take wallahi in ba kofar annabi Muhammad ba kowane koyarwa Allah ba zai saurara ba in ba koyarwa annabi Muhammad ba kowane zikiri in ba na annabi Muhammad ba Allah ba zai kula da na kowa ba kuma wannan shine hakikanin ainihin soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine kai koyi da shi ka damu da abin da manzon Allah ya damu da shi ka faɗi abin da manzon Allah ya faɗi ko da ma ya halatta kakan iya faɗan naka saboda kishi wa annabi muhammad ban naka ɗin faɗi nasa wannan shine kacikacikakken masoyinsa allah maɗaukacin sarki ka sanya mu cikin masu ambatanka da yawa allah maɗaukacin sarki ka karɓa mana yanayin da muke ciki na damuwa na ƙuncin rayuwa allah ka fi mu sanin yanayin allah ka fitar da mu allah ka kawo mana sauƙi allah ka kawo mana agajinka allah ka ba mu damuna mai albarka allah ka azurta mu da kayan itatuwa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 la malja wa la manja minka illa ilaik qumu ila salatukum yarhamukumullah